a wannan dare na hudu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da hudu da watan sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha shida da manyan manyan malamai a wannan masallaci ta ibini taymiya wadda take kofar gidan margayi alhaji sani mai taji cikin gidan zariya shan bukari su asali suna da izinin allah su ga ta'ala shi zai gabatar mana da wannan darasi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wasu jagoranci ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimta da aiki ba tare da dogon bayani ba zan yi ga abin sauki ga malam domin mai cigaba gaba da karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagora kuma ya sanya abin da za a yi cikin mizani kyawawan ayyuka السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قدو قوة سفر شيني وتا نبيو أتكين وتا نمسلين hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 4 ga watan 11 shekara 2000 goma sha ɗaya a cikin wannan babban gari na ainihin wato zariya birnin ilimi sannan a wannan katafaren masallaci wanda yake da sunan katafaren malami kuma shekul islamu bin taimiyya Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta mutumin da ya kwashi rayuwarsa saboda rigimar yadda za a yi addinin Allah ya ci gaba ya samu dama mata yin aure mai ba malam saminaka ɗaya daga cikin malaman malam abubakar saminaka ya ce yana karanta littafin asawa'ikil mursala na al'imamu bin qayyim ɗaya daga cikin ɗaliban ibn taimiyya. ya ce yadda ya ga ibn qayyim ya kai shakundun ya kere gidan karatu ya ce anya ko zai yi a ce wannan ɗalibin ibn taimiyya ne ya ce bai gama karanta mursala ɗin ba sai da ya kai wata gaba da sai ga shebun ɗayin wata matsalar tarihi ya ce na tambayi malamin shekul islamu bin taimiyya ƙaddasar lahu nafsahun zakiya haka yake faɗa wannan babban malami ya yi wa addinin musulunci hidima duk kuma mutumin da yake makin addini ne sai kaga Allah ya jarrabe shi da kin ibnu taymiya shi yasa da ku ga ba wanda in shi'a suka gujin haushi kamar shi domin yana da maganganu masu nauyi wajen raddi da shi'a wata matsalar a cikin minhajin sunna in ya dauke ta sai ce zai ba da amsa ta fuska hamsin kuma sai ya kawo fuskokin shi sa za ga da ɗan shi'a ya dawo daga ɗan karance-karancensa ya ja karantun mazakirorinsa ya dawo su farko wanda zai zo yi ƙoƙarin ya tasa gaba shi ne shekul islamu bin taimiyya da haka duniyar wanda suka san karatu suka san masu karatu daga cikin su akwai alhamis al'imamu suwidi ya yadda cewa lallai ibn taimiyya malami da haka in ya zo a zariya ko a kano ya tada kura ya ce bai yadda ba ibn taymiya malami bane karamu da shi iyayen shi a karatu irin su imamu suwidi sun ce ibn jami'a malami ne a duniyar karatu Allah ya ji kansa Allah ya masa rama munasabar wannan karatu shine akwai dan uwa da Allah madaukakin sarki ya rafa masa asiri wato malam salisu yayin da ya lallaba ya samu malama khadija ya shigo da ita ciki yanzu tun da ta shigo za a ci gaba da waddalku da cuccuɗawa fararin farin lafi muna roƙon allah ya samu wannan aure albarka allah ya sa kuma a ci gara da aka yi allah maɗaukakin sarki ya ba su zira'a tsayi ba ragowar samari kuma da suke ci gaba da zazzara ido ba mata muna roƙon allah ya kawo musu ba mata kamar zama ba mata gaske da magana da lalura ne gida mafi ni'ima shine gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya faɗi ni'imominsa da dama ya ce inna laka alla tajua fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala tadha a hadisi annabi ya ce Allah ya ce a'adtu li ibadiyas salihina ma la aynur ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a aljanna hadisin abu sayyid al-khudri annabi yace inna allaha khalaqa jannata adn Allah shi ya halicci aljannar zama wa manaha biyadihi kuma Allah shi ya sa aka gina ta shi ya gina ta da hannunsa sai manzon Allah ya ce labinatan zahabin wa bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da kuma bulan azurfa waje ha almis idan aka ɗauko bulan zinari ko azurfa abinda ake sawa don ya riƙe wannan bulan zinarin ko bulan azurfa ɗin shine almis sannan turbayin gidan aljanna zafaran wa asba'aha kananan tsakoyinta kuma annabi ya ce lu'ulu'u Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana da ta buɗe baki za ta yi magana tunda Allah madaukakin sarki ne yake ba wani abu damar yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna da mala'iku suka leƙa suka leƙo sai suka ce tuba laki manzilul muluki da haka can ne Allah yake wa idza ra'aita ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kana so ka nuna isa to ka aiki mai kyau ka bari a hada a can to amma duk da wannan aljannar fa Allah ya ce wa kulna ya adam kun anta wa zawjuka aljanna ka zauna ba kai kaɗai ba da matarka a cikin aljanna shi sa qur'ani bai daina sauka ba sai da ya bamu labari cewa a aljanna akwai mata kuma ya faɗi siffar su yace wa qawlul ka misalin lu'ulu'il akwai ƙoro matar da idan ce fari tas fari kalfari fat sannan ratsin baki silik baki fitik baki wani ya zo ya ratsa cikin wannan farin ne wa ƙorin yi shi yasa Allah sai ce ka misalin lu'ulu'il maknun shi mutum idan ba shi da mata sai a hankali sai dai lura irin wacce sai ibnu taymiya suka samu kansa a ciki ɗaya daga cikin uzuri da malamai suka ce ba matan da za ta iya auren irin su ibnu taymiya mutum ne in yi shekara ɗaya biyu uku a waje zai tafi gidan yari shekara biyu uku a can tun da aka fara karantarwa haka aka yi ta yi ƙarshen rayuwar ma a prison aka mutu kaga ma matar da za ta iya aurenka shekara ɗaya biyu ana waje shekara biyu uku ana prison wannan uzuri ne shi yasa al-imamu abu gudda ya tara yi littafi ya sa masa suna rijalul ƙusa. gwagwaran malaman da allazi atharul ilma ala zuwa wanda suka fifita rayuwar karatu da karantarwa akan aure ba shi kadai bane ya kawo malamai wajen guda arba'in da wani abu cikin malaman da ya kawo ya kawo imamul mufassirina al-imam ibnu jarir at-tabari farkon wanda ya fara rubuta tafsiri a duniyar sunna da haka in za ka yi zagi ba ibn miya kaɗai za ka zaga ba kuma ga wata irin ƙwaƙwalwa da Allah ya bashi ya ce tun da yake bai taɓa rubuta baƙi kan fari ba don ya riƙe wani lokaci amma haka al'imam ibn jarir tabari ya kwashe shekarun har ya koma zuwa ga Allah bai aure ba abu abdullahi al'imamul bukhari yana cikinsu sannan al'imamun nawawi shi ma yana cikinsu da aka in ka tattaro wanda za ka zaga a kan irin wannan suna da yawa to kowanne in ka bincika za ka ga akwai uzuri amma an ba uzuri ba za ka samu sai ka samu akwai wani dalili idan haka allah ka billowa da raguwar samari hanya wanda za a samu a ci gaba da yin auren nan yan matan nan da suke yawa a dinga ainihin wato rage su Allah madaukakin sarki ya samu wannan aure albarka malam yayi wata magana dazu ina so zan dawo kanta yace shin to iya sani na da abinda na karanta wanda yake da alaƙa da larabci wannan kalma tana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko tana ɗaukan tsoho dattijo wanda shekaru suka yi masa yawa Allah ya faɗa haka a guri guda uku a cikin ƙur'ani guri na farko a cikin suratul hud inda yace wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydihim la tasil ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا أجود وهذا بعلي شيخا tace yanzu na haihu bayan shekaru sun manya wannan mijin na dattijo ne shi ma shekaru sun masa yawa sana a cikin suratu yusuf da allah ya ce qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran faqul ahdana makana inna na raka al-musil sana a suratul qasasi da Allah yake walamma da ma amadiyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasqul ووجد وجد عليه أمة من الناس وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسقر الرعاء وأبونا شيخ كبير to idan kuka kalli wa'annan ma'anonin na farko da ma'anan wanda shekaru suka yi masa yawa wannan kalmar ni ne bata dace da ba ɗaya kenan sannan akan ce a sheku ana nufin malami wanda ya tara karatu ya zama mutafannini ta kowane bangare yanzu na faɗa a nan mawkifin na ce muku malamin mu malam abubakar saminaka kuma an san cewa ina da malamai ta wayannan kalmomi da shi malam yake faɗa tawadu'u ne da na irin malamai na Allah kullun zaka ga ba sa daga kansu ko sun kai ba sa nuna sun kai ko sun isa ba sa nuna sun isa ina fata an fahimta wannan shine abin da nake so in an karar da mutane amma abin da nake so in tabbatar muku malam yana daga cikin mu da muke alfahari da su muke ji da su kuma muna roƙon Allah ya tsare mana shi kuma ya tsawaita rayuwarsa don ci gaba da amfanar da al'umma akan wannan addini abinda za mu magana a kansa a ɗan ƙaramin lokacin da muke da shi abinda yake da alaƙa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alƙur'ani kwanan nan an yi wani gagarumin biki na yayi wasu ɗalibai ƙananan yara su arba'in da suka haddace ƙur'ani arba'in da bakwai ba da suka haddace ƙur'ani to wannan yana daga cikin bambanci tsakanin yaran ahli sunna a duniya da yaran da ba na sunna ba tashar safa ta taɓa gabatar da program mai makamancin irin wannan bambanci tsakanin yaran sunna a duniya da kuma yaran shi'a a duniya idan ka ga yaro yana ɗan karami ya yi karatu ya san ilimi ya zama mutafannini to za ka ga ɗan sunna ne dan da ya kaso gidan shi a sai a koya masa buga ganga dan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye inda ma sun ƙaro ƙananan yara tun suna yin ƙanana ake musu tarbiyya dangane da yadda za a ga gina na aisha kwanan nan na gani a kano ban tabbatar ba wani ƙaramin yaro da ya taso ana masa laƙabi shi ma yaron da ibn taymiya yaro ne karami yanzu haka shine limamin masallacin unguwarsu kuma manya na bai shi sallah yadda ka san wancan ibn taymiya na farko Allah ya bashi zakati gurin haddace amma haka Allah ya mayara ashe suna yana da tasiri yana fata an fahimta to sannan za mu bayani dalilai da dama da suke tabbatar da cewa 'yan shi'a ba su yadda da ƙur'anin nan ba na sha faɗa a sabobi da dama cewa duk wanda yake zaune yake jiran wai akwai wata gaba da zai iya haɗa kai da yan shi'a to ta ma kansa lokaci yake dan a tushe ba ku haɗu ba duk wanda ku kuka raba a tushe a asali to ban san a ina ne kuma za ku haɗu da shi ba alqur'ani a yare na larabci yana da masadir guda biyar idan an ce masadir shine tushen abu kamar yadda a hausa akan ce ya tafi yana tafiya tafiya ita ce tushe wanda daga nan ake samu ya tafi yana tafiya idan za ka fassara shi kamar da shi zuwa ga larabci shine zahaba ya zahabu to azzihabu a larabci shine mazdarin to galibi idan fi'ili sulasi ne al ko da ka ga ginin kalma iri ɗaya abinda yake bambantawa ka gane ma'anarsa ba iri ɗaya ba sai ka koma zuwa ga mazgarin kalma kaman gala ya galu wannan gala ya galu ɗin akwai na wuce gona da iri akwai gala ya galu to akwai abin da yake bambanta suka gane akwai na abu ya tsada sannan akwai kuma na wuce gona da iri gala ya galu. guluwan shine tajawuzul had sannan akwai galaya galu wanda ɗayan kuma masdarinsa ne yake nuni akan cewa kaya ya hauhawa farashinsa ya hauhawa ne ainihin wato abin yake nufi to haka yake kamar samma ya sun musamman akwai samma ya sun musamman wanda ɗaya yana nufin samma ya sun musamman shi ne kurunta san mai sun musamman kuma yana nufin shine ya ji abu ya kiyaye shi abin da yake bambanta su shine masajir din dan haka alqur'ani masdar ne na qara'a ya qara'u shine qira'atan wato karatun dan haka wannan shine abu na farko sannan hakan ce qara'a ya qara'u shine alqara'u ay jama'ahu wa dammahu ko jama'ahu wa damma ba'dahu ila ba shine ya tara ya tara shi ya tattaro sashen shi zuwa ga sashen shi sannan akan ce qara'a yaqra'u alqara'in alqara'in shine al-alamatu wad-dala'il alama da kuma dalili sannan akan ce ya yaqra'u al-qiran shine al-jam'u bayna shay'ani hadawa tsakanin abubuwa guda biyu sannan akan ce ay qara'u da ma'anan al-maqru abin karantawa shine ainihin wato ƙur'anin kenan ƙara a ya ƙara'u ƙur'anin da ma'anan makaru shine Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka a bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana dan haka qur'anin lalle aikin mu ne zamu tara maka shi sannan mu karantar da kai shi sannan akan ce ƙara a ya ƙara'u qira'atin shine idza ablagahu iyahu idan ya isan masa da wannan saƙon shi kadai Da wayannan ma'anonin da suka zo da shi na larabci da don mutumin da ya kalli littafin Allah Alƙur'ani ya ba su nagari dai ga suna komawa zuwa ga waccan ma'anar ta ainihin wato ma'anar ta luga tana da alaƙa da ma'ana ta istilahin ƙur'ani ta ɓangarori da dama na farko dai cewa ƙara'a ya ƙarau ƙira'atan shi kan shi karatun ɗaya ke nan sannan cewa ƙara'a ya ƙara'u wato ƙara'a ƙara ƙara'u shi ne alƙar'u shi ne haɗawa ai alƙur'ani kowa ya san a haɗe yake sannan cewa ƙara'a ya ƙara'u shi ne idan an ce alƙara'in ita ce alama da kuma dalili shi alama dama shine abin da zai nuna maka cewa akwai wani abu ita ce alama yanzu ba ku a yadda duniya take yanzu idan ya shigo garin Zariya zai je wani guri in kowane layi an sa sample da suna in ya ga dama zai iya zuwa har inda zai je saboda an sa alama ba su ya tambayi kowa ba shi yasa Allah ya kira Qur'ani yace masa hudan shiriya ne yadda sambon yake shiryar da mai tafiya akan hanya zuwa ga inda za shi to haka kowace aya a cikin alkur'ani take shiryar da ɗan adam yadda zai sadu zuwa ga allah lami lafiya da sannan ƙara a ya ƙara'u wato alkiran shine haɗawa tsakanin abubuwa guda biyu ƙur'ani ya faɗa ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun shi yasa idan labari zai baka labarin mutum biyu yake baka zai baka labarin mutumin kirki ya baka labarin mutumin banza ya baka labarin wuta ya baka labarin mai aljanna saboda alqur'ani yana hada abubuwa guda biyu sannan alqur'ani maqru ne abin karantawa ne kuma gashi ana karanta shi a kone shi. Allah ya tambaya ya ce kulka ce musu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne fi girman shaida a duniya idan ya ce abu ƙarya ne ƙarya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in ya ce yana da amfani yana da shi in ya ce ba shi da shi ba shi da shi Allah ya ce wa annabi in duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa ka ce musu kulin lam Allah shi yake ba da shaida ta ƙarshe an gama shaida sai ya ce shahidun Allah shi yake shaida baini wa bainakum tsakanin ni da ni turo da sako da kuma ku da kuka ce ƙarya nake Allah bai turo ni ba yace wa uhiya ilayya hadar alquran an mun wahayin wannan alqur'anin ne da kun bihi don in muku gargadi da shi wa man balaga da duk wanda alqur'anin zai kai masa nan gaba Allah yace a innaku yanzu ku nan fa la tashhaduna annama Allah alihatan ukhra kuna ba da shi da cewa tare da Allah akwai wani yanda ya cancanta kuma a bauta masa Allah ya ce wa annabi kulla ashadi kai kada ka kuskura ka ba da shi da akan haka kul ka ce musu inna ma huwa ilahu wahidun lalle abun bauta kwaya ɗaya ne tilo wanda kadai ta sassa wahadaniyarsa wahadaniya ce wacce la saniya laha kul inna ma huwa ilahu wahidun wa innani bari'un mimma tushriku wannan shine ainihin wato alƙur'ani to lura da idan abu ya zo a larabci kar a zo a samu wani ya ɗauko wannan ma'anar ta larabci a ta rigima da shi sai malamai sai su zo su ce to ga istilahinsu shi yasa suka ce a wajen istilahi kuma dole ya zamanto mali'an jami'an ya tattaro duk abin da ake bukata sannan ya zamanto zai hana wani abu ya shiga cikin wani abu yadda kalmar sahabi idan ka batta tana zuwa a ƙur'ani wajen ma'ana guda tara ana cewa sahi ana nufin shi kan shi manzan Allah da haka Allah ya ce wa ma sahi sahibukum ana cewa sahi ana nufin sayyidina abubakar idh yaqulu li sahibihi la tahzan ana cewa sahi ana nufin mata an na ya yakunu lahu waladun walamta lam takul lahu sahiba ana cewa sahib ana nufin iyaye guda biyu ana cewa sahib ana nufin wanda yake abokin ka wa da musamman fa li sahibi ana cewa sahib ana nufin mazauna guri wama wanada ashabal jannati ashaban nari ana cewa sahib ana nufin wanda suke tsare wuta wama ja'alna ashaban nari illa mala'ika to in aka zo aka ce kalma tana ɗaukan waɗannan ma'anonin da dama wanda shine ishtiraku to dole kuma a zo a yi istilahi dan a hana wani abu shiga cikin abin da ake nufi shi yasa malamai da suka tashi ta'arifin mai suke nufi da sahabin annabi in suka faɗa suka ce to dole ya hada abu guda uku ya zamanto mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama ya hadu da annabi idan sun yi zamani da annabi ba haɗuwa, to ba za a lissafa cikin sahabbai ba wa amana bihi ya zamanto yi imani da annabi in sun haɗu da manzan Allah bai yi imani da annabi to ba sahabi ne, sannan wa mata alal iman sannan ya mutu akan imani wannan ya sa ba za ka taɓa ɗauko munafiki ka tura cikin sahabbai ba dan munafiki daban sahabbai daban munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi a tarihin musulunci ma wanda suka fara zagin sahabban annabi a madina munafikai ne Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana suba suwa suka kara kallon sahabbai suka ce musu wawaye munafikai ne su ne suka ce yaquluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu idan yan gari suka dawo masu izza sai sun fitar da baki kaskantattu to yadda suka zamanto sun fara zagin su ya za ka zo kuma ka ce kuma su ma ai su ma ainihin wato sahabbai ne duka tura su ciki wanda yana daga cikin abin da shi'a suka yi dan daga ƙarshe su tura duk wanda suke so su tura cikin munafikai su ce abubakar munafiki ne umar munafiki ne wanda muke yin whatsapp da su a group da dama na sha turawa sun gani akwai wani group da ake chatting sunansa hiwaratun bane shi'a wa sunna ana cikin tattaunawa ta ilimi kawai sai wani ya rubuto da hausa da sunansa da namban sa a jiki ya ce allah ka tsinewa umar dan kaza ya ce har umar ya mutu bai na luwaɗi ba haka ya rubuto kalma da kalma sai kuma yace, ce gani yanzu zai da haushi wai saboda ya zaki sahabi ya bar ka gani yanzu wancan zai ji haushi kwanan nan na ga bidiyo cd ya bidiyo audi bidiyo yana yawo na shi wannan mutumin na nan garin wannan mutum wannan wannan wannan wannan malam ka kiyayi taba mutuncin safai Allah ya ce dama inna minal mujrimina muntakimuna sai mun ki mataki wanda suka saurari lakcar mu da muka yi waliyan gaske ba na dan fasta ba? ai mu a gurin mu in sahabi bai zama wali ba ƙarya ne Allah bai da wali a doron ƙasa yake fada ya ce wai bidiyon kuma akwai shi a wayata ya ce duk wata halittar allah idan ka cire muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba wata halittar allah da ta kai aliyu min abi talib daraja ya ce ko mala'ika jibril ne ko minka ilu ne ko israfil ne ko musa ko isa ko ibrahim ko nuhu haka ya faɗa kalma da kalma kuma ya ce allah ne ya tsara haka to ne a wani gurin na kasa haƙuri. na ce da magana ake da shi gaba da gaba sai ce a gidan uwarwa Allah ya ƙara haka in dai a qur'ani ne ƙarya ne ba inda Allah ya faɗa haka in kuma akwai inda Allah ya faɗa ya nuna mana wurin da haka mu a ƙidar mu duk wani mutum da yake da matsayi da daraja a gurin Allah in ba annabi bane shi annabi ya fi shi yanzu ka zo ka ce ga wani mutum ba annabi ba amma ulil azmi min rusul duk ya fi su daraja dan girman Allah wannan ba kare ta Qur'ani ba wannan shiya da muka takura shi cewa sai ka kawo ma a ina Allah ya ambaci sunan Ali bin Abi Talib a Qur'ani sai ya sha wa rafa'ana kuma kanan aliya sai Allah ya daga shi gashi ahli sunna ko kaɗan ba su ga matsala da Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda amma wannan matsayin da aka ɗauka aka bashi shi ma da yana da rai ba zai da wannan matsayin ba kuma bai taɓa da'awar wannan matsayin ba cewa ya fi duk wani annabin Allah daraja kawai fa khalafa min ba'dihim khalqun bayan sun tafi yan bayan sai suka zo daga baya sai suka ɗauka waɗannan miyagun aƙidin suke jingina bayan Allah mutanen kirki to wannan yana daga ciki da haka istilahi shi yake kare wani abu dangane da shiga wani abu tunda kalmar alkur'ani a yare na larabci takan ɗauki abin karantawa abin haɗawa alama kar wani shi ma ya iya haɗo littafi zai ce to shi ma wannan nashi ƙur'ani ne ina baka isa ba sai malamai suka ce duk abin da zai zama ƙur'ani sai ya cika wannan sharaɗin ta'arifinsa na farko ya zamanto huwa kalamun lahi zancen Allah ne in ka zo da wani abu kai ma ka ce naka ƙur'ani ne sai a tambaye ka maganar waye idan maganar ka ce ka har hada ko wasu ne suka taru aka har hada to kaga daga nan ya rushe kasancewarsa ƙur'ani ita kuma kasancewan alƙur'ani a ce wannan magana ce ta Allah ba ya ba ta matsayin da ta bambanta da maganar kowa a duniya domin yanzu inda za a tashi wani yanzu a tambaye shi a nan gurin a ce masa da Allah yanzu da kai da Allah wa yafi wani daraja wannan tambaye tana bukatar amsa shi yasa wani malami ya ce alam tara anna sayfa yanqusu qadarahu idan qila anna sayfa amda min al-asa ai takobi yana rage daraja idan aka dauko takobi aka dauko sanda ana tambaye mutane cewa da ma da Allah kun dai ga takobin nan da shi da sandan nan waya ko na kai to yadda bai da amsa inda za a tambaye ka tsakanin kai da Allah wa ya wani daraja to maganan Allah da maganar da ba ta Allah ba haka ta daren yake kuma Allah ya yi magana yana magana zai ci gaba da maganar da ya dace da shi su subhanahu ta'ala. Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabu. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وهارون وآتينا داود ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا من لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله يا magana da annabi Musa magana أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله Allah ya yi magana maganar da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala. To, Al'ur'ani dole zamanto huwa kalamun lahi, zancen Allah ne. magana ce ta Allah maganar da ƙasa in ta rikice aka karanta littafin aka yi Allah kuka sai kuma ya saurari mutane saboda ƙimar magana sannan almunazzalu ala khatimil anbiya'i wanda aka saukar da shi akan cikamakin annaba in ka zo da qur'ani kai karfin hali kace kai ma naka ƙur'ani. aka ce maganan waye kace na Allah ne to tambaya ta biyu da zaka amsa kai naka wa aka saukarwa da shi wannan dai wanda ke hannun musulmi almunazzalu ala khatimil anbiya an saukar da shi akan cikamakin annabawa kai naka wa aka saukarwa da shi sai kai ainihin wato yi bayani ga ainihin wato mutane almunazzalu ala khatimil anbiya wal mursalina shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan biwasitatil amin ta hanyar aiko amintacce shine mala'ika jibrilu Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa mala'ika jibrilu amintacce ne sannan aka ba amintaccen saƙo daga sama ya kawo wanda ya fi kowa amana a ƙasa an ba aminin sama ya kawo wa aminin ƙasa saƙo sannan al maktu wanda aka rubuta shi fil masahifi a cikin fallayen takardu al-mahfuz wanda ake haddacewa fi suduri a cikin kirana da haka zaka ga ba littafin da Allah madaukakin sarki da ya kaddara cewa zai tsare shi sai kuma ya sauwake wanda za su dinga haddace al al-Qur'ani shi yasa da ga cikin tsarin Allah bai yadda ba littafin sai to zarka shi yasa kake ganin ƙananan yara yanzu wanda suke tasowa suna haddace qur'ani kuma duk girman ka in ka zo ka karanta qur'ani ba daidai ba yaro yana bayan ka sai ce maka ba daidai bane sai ya gyara ka iya ganin wani yaron ya haddace qur'ani da za ka yi cikakken sentence na larabci in ka ce mai karanta ba zai amma kana rubuta qur'ani zai ce maka wannan ba qur'ani bane ba haka yake ba shi yasa ka ga an kiyaye da wasu dige-dige da wasu waye wanda wani bai san dalili ba amma an kiyaye shi sannan almanqulu ilaina bin tawatur wanda aka ciranto alqur'ani zuwa gare mu ta hanyar tawatur shine daga jama'a zuwa jama'a da al'adance ba zai wasu haɗu. zance wanda al'adance wanda ba zai yi bo'in nan mutanen su haɗi su gariya yanzu a zamanin da ba waya ba mashin ba mota na jirgin sama kana neman labari waya ɗaya ka zo zariya mutumin da mutane dama suna kyautata zato a kan shi mutumin kirki ne ya faɗa maka magana ka wuce ka tafi kano ka je wajen wani ya faɗa maka magana irin wacce wanda yake ka zari ya faɗa ma ba tare da na kano ya san na zari na zari bai san na kano ba ka wuce ka tafi bauchi ka tafi jigawa ka tafi gombe ka tafi adamawa ka tafi ka dawo ka yi nan ka yi sakkwato ka yi kebi dukkan wa'annan mutanen su faɗa maka labari ɗaya ba tare da wannan ya san wannan ba shin zai yi wa'annan mutanen su haɗu su ƙarya ba wannan fa ya buga ba wace ta wane yana zuwa in ya zo ka ce mai to abin da yake tambaya kaza kaza ga a'a wani bai san wani ba kuma kana neman labari ɗaya duk kuma suka haɗu suka faɗi labari daidai kaga wannan a al'adance bai yi wasu haɗu su ƙarya to haka alƙur'ani ya zo mana sannan almuta'abbaru bi tilawati wanda aka bautar da mu karanta shi ma ibada ne qur'ani ne zaka yi tashi ka karanta da daddare idan ka karanta da daddare gari ya waye ka ci gaba da karatun da yamma ka ci gaba idan ba qur'ani ba ba littafin da hakan zai iya ainihin wakiwa wal amalu

wato bi muktadaha da abinda ayoyin alqur'anin suke hukuntawa fi jami'i jawanibil hayati a cikin dukkan bangarorin rayuwar dan adam fi kulli zamanin wa makanin kuma littafin nan na Allah ya dace da kowane zamani da kowane guri da za a dauki alqur'ani da sunna dabbaka a Zariya a tafi america a dabbaka zaka ga sun yi daidai shi yasa zaka ga mutanen da suke bin addini yadda annabi ya saukar da shi ba canji sai kaga tare da kun bambanta da mutum a launi da yare amma wallahi da kun haɗu da shi a wata duniya kana ganin sai kaga wannan dan uwa ne saboda annabi ɗaya ake mai littafi ne ake da haka alkur'ani ya dace da sha'anin rayuwar mutane kowane zamani da kowane wuri domin magana ce ta Allah wanda kuma yake maganan nan shi ya halicci dan adam ya fi kowa sanin dan adam cikinsa da bayansa shi ya fi kowa kuma sanin wani tsari dan adam ya kamata ya rayu a kansa shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga asalin rashin mutane zaman su lafiya shine fito na fito da abin da Allah yake aiko annabawa da shi yanzu zaka ga idan yanzu mutum aka yi masa operation ya taso aka fito da shi daga ɗakin tiyata wani likitan zai zuwa ya tsaya a kansa ta yi ma likitan ba ma musulmi ba ne daga cikin ƙa'idar da zai bayar zai ce to ya haƙuri duk wani abinci mai nauyi kar ya ce a ɗan dinga ba shi shayi haka da lifton da madara-madara haka a wannan lokacin saboda yana so ya samu cin abinci na dindindin nan gaba wannan ƙa'idojin bai fatali da su ya ce kai ku rabu da shi shi ɗin banza ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ɗiba duk abin da zai faru ya daɗe mai mara da zai ce a kawo masa mai taushe tuwon shinkafa ya ɗiba don allah ɗin uwan shi za su yadda saboda sun san yana cin wannan tuwon ya ciwo bala'i to haka allah ya yi turo annabawa da sabo da littafi ya ce musu ga wasu abubuwa na rayuwar duniya mutane su haƙura da su don ya ba su damar rayuwa ta dindindin ita ce ta lahira sai mutane suka yi fatali da abin da Allah ya turo annabawan suka ce imma bilisanil hal ko bilisanil maqal bilisanil maqal wasu sun fada bilisanil hal kuma wasu aikin su ne yake nuna haka amma ba za ka gane ba sai idan an tafi lahira sannan mutum zai gane ya kai kansu ya baro Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-mabdu wanda aka fara shi bi suratul fatiha da suratul fatiha al-mabdu wanda aka cika shi bi suratul nasi da suratul nasi wannan shine al-qur'ani da aka masu cewa qur'ani tun daga bakara hannasu su gyara su dinga cewa tun daga fatiha nasu domin ita fatiha ita ce ummul kitabi ne ga duk wanda ya karanta tafsiri da ulumul qur'an in ya karanta fatiha ya san gabaki da asraru na qur'ani fatiha ta kunshe shi ita ce kanin labaran bakara da ali imrana har a dire qur'ani ana maka bayanin abinda kanin labaran ya kunsa ne in dai mutum ya karanta qur'ani ya fahimci fatiha da ke to abinda fatiha ta kunsa ke ka ko ga ai kowane uwa dole ya tutiya da asalinsa domin asalin ita cewa ita ce mahaifiyarsa wasu haka Allah ya tabbatar da cewa wato wannan suratul fatiha ita ce ummul kitabi ita ce ainihin wato uwan littafin wannan shi abu na farko akwai wasiya ta hanyar bin littafin Allah subhanahu wata'ala busairi a cikin alburda haka ya faɗa ya ce da ani wa wasfi ayatin lahu zaharat ظهور نار ila ليلا alal alam. sai ya ce faddur yazdadu musliman huwa muntadimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntadim fama tadulu amal al-madi ila ma fihi min karam al-akhlaq wa shiyam sai ce ayatu haqqin min ar-rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidam lam tatkarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna an al-ma'adi wa an adin wa an irim damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin min an-nabiyina iz ja'at wa lan tadmi sannan haka wani malami ya faɗa ya ce wa bin tadabburi da tadabburi ne wata tili fadli kitaban lahi la ma fi hindisin zulmi da tadabburi ne da kuma jeranta karatun alkur'ani su wuce ba shi kusan ta ko bankokin nan ba sai a rage ba haka yake cewa bis tadabburi wat tartil fatl kitaballahi la siyama fi indisul zulm ta hanyar tadabburi da kuma jeranta karatun yace ka kashi ka karanta littafin Allah musamman ma a cikin duhun dare har yaje inda yake cewa huwal kitabul ladhi man qama yaqra'uhu ka'annama khataba ar-rahmana bil kalim Shi ne littafin da duk wanda ya miƙe yana karanta shi kaman ya miƙe ne suna tattaunawa da shi da Allah subhanahu wata'ala huwa as-siratu huwa al-hablul mutin huwa al-mizan wal urwatu al-wusqa lil mutasim huwa al-bayan huwa adh-dhikru al-hakim huwa al-mizan huwa at-tafsil faqna bihi fi kulli munbahim هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير أمين ya ce huwa Sira wannan shine tafarki madaidaici huwa alhablul mutinu ita ce igiya mai ƙarfi huwa almizanu shine ma'auni huwa alurwatul wuska ita ce igiya mafi aminci amma lil mu'tasimi ga wanda ya nemi ainihin wato kariya ya nemi tsari huwa albayanu wannan littafin shine bayanin huwa dhikrul hakim shine abin ambato mai hikima huwa tafsilu shi yake bayani daki daki faqna bihi fi kulli munbahin huwa almunazzal nuran bayyinan wa hudan shine littafin da aka saukar a matsayin shirya da haske dan haka yace huwa shifa'u lima fil qalbi min saqam shine littafin da yake warkar da abin da ke cikin zuciya na rashin lafiya akwai rashin lafiyar da duk duniya ba wani likitan da yake da ta cewa a kanta ba ma wai rashin lafiya ba wanda yake ma'anawi hatta hissi yanzu matsala ta sihiri idan ta faru wasu likitoci idan aka tashi aka kai matsala gudun su su da kansu in suka kalle ta za ka sun ce a dawo gida a yi magani sun san ba su da rabo a kanta sai ƙur'ani shi yake da ta cewa to ballantana yanzu idan ɗabi'un mutum suka lalace zuciyarsa ta lalace da aiki mara kyau ya zama munafiki ya zama kada ka taba ganin wani mutum a asibiti a layin asibiti ya yanki kati sai da ya gama yankan kati ya zo kan likita ya ce to likita ni fa nan da kake gani na munafiki ne kuma na ga an ce kana ba da magani ne na tsoho ko Allah zai sa a samu maganin munafiki a gurin koranka ne sai ka tashi ka bashi yana ganin ka samu matsala saboda wannan wata matsala ce da ba shi da magani a kanta amma qur'ani yana da magani a kanta shi yasa karkashin wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittaqadu hadha al-qur'ana ibn qayyim yace yana daga cikin kaurace ma qur'ani da mutane suka yi shine at-tadawi bi rashin yin magani da al a wasu matsaloli na rashin lafiya idan sun faru wannan yana daga cikin kaurace ma ainihin wato al da haka wannan ba daidai ba ne sannan lakin na ulil imani iz amilu sai dai shi alkur'ani gama abuta imani idan suka yi aiki da shi bima a tafi min ilmin wa min hikami amma alamanta walla an hufahu aman likaunihi an hudahu almustanira amin duk mutumin da kuma ya kaucewa shirye qur'ani ya kauce kaucewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abu ne da yake da wahala Allah ya bar shi ya zauna lafiya lau garariya garau ba shi da matsala a rayuwarsa ba zai taɓa yiwa ba saboda haka yana daga ciki abin da ya zo na falalar ƙur'ani da kuma yabo akan wanda suke karanta shi Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yatluna lahi wanda suke karanta littafin Allah duk inda lafazin tilawa ya zo a ƙur'ani to ka haɗa abu guda biyu ƙarƙashinsa a tilawa karatun sannan da kuma bin ƙur'ani kar a samu a tilawa kaɗai ba tare da bin Qur'ani ba domin talaye yakan ɗauki ma'anar karantawa sannan talaye yakan ɗauki ma'anan sabi'a ya bi shi yasa Allah da ya tashi ya ce mana wa shamsu wa duhaha sai yace wal qamari idza talaha shine da ma'anar idza asba'a idan ya bita dan haka innal ladina yatluna kitaballahi wanda suke karanta littafin Allah ba karatu kadai ba kuma suke bin littafin ta hanyar aiki da shi wa qamus salata sannan suka tsaye da sallah wa min mara razaqnahum sannan suka ciyar da abin da muka azarta su da shi sirran wa alaniya a koye da bayyane Allah ya ce na tijaratan lan tabur to wayannan sune wanda suka kafa foundation na kasuwancin da har abada babu yadda za a yi rushe liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur alqur'ani kenan da haka in kana neman ɗanka yi albarka yanzu duk karatun da ka sashi a duniya ba zai gagare shi wato ka sashi ya haddace ƙura'ani ka gani ko kuwa ba yadda za a yi Allah ya kalli littafin ya ce kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne mai albarka to dukkan ƙwaƙwalwar da aka ƙoƙari aka cusa mata wannan littafi na Allah ba za ta zamanto daidai da kwakwalwar da ba littafin Allah a kanta ba bai taba yi ba wallahi kuma kowane karatu za a duniya kuwa wallahi sai ka gaba dai bane za zaka ga akwai kulliyoyin da in baka haddace Qur'ani ba ko kana so kai ba za su fice ka ba dan sun san karatun ba za ka iya ba ya fi karfin ka ba zai yi ba saboda ba Qur'ani akan ina fata an fahimta to wannan yana daga ciki to akwai adabu da nake so in yi magana a kansu akan karatun ƙur'ani idan lokaci ya baya amma maganar da na faɗa na ce muku shi'a ba su yadda da ƙur'ani ba to wannan baka a rage gama an fahimta a yi na farko kar mu manta cewa ƙur'ani an haɗa shi a matakai guda uku ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana saukar da wahayi akwai masu rubutawa sannan zamanin gwamnatin sayyidina Abubakar da Umar wanda ya zo ya tattara ƙur'ani a wannan tsarin da muke kallonsa da kuma ruwayoyinsa guda goma ko ƙira'o'i shi ne sai na usman da haka duk ƙur'anin da ke hannun musulmin duniya mai ake kiransa a rasumul usmani shine ƙur'anin da sai na usman ya sa aka rubuta shine rasumul usmani Thank you. na gane to saboda haka kamar yadda muka ce gwamnatoci guda uku aka rubuta wannan alkur'ani wanda ke hannun mutane musulmi a duniya shine rasmul usmani wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in shi abu sai da wannan qur'anin ba kuma lokaci zai zo za ka ji da ka. yanzu ba sun fara maganin cewa ba duk halittar Allah in ba annan Muhammadu ba ba wanda ya ka Ali bin Abi daraja dan aka ce maka dan shi a zai fito wannan maganar dan Allah za a yadda za a ce ai kai wasu mutane ne masu son ci gaban addini ana musu bakin ciki ne ana musu jahannamin ciki ne to ka jira in Allah ya maka tsawon renan gaba sai ka sun fito sun ce annabin ma Ali bin Abi ya fi shi inda kana dare sai ka ji wannan ranar nan mun tattauna da wannan shi'a ya kawo hadisin annabi ya ce inni tarikun fi ne. zan ban muku nauyaya guda biyu na farko littafin Allah sannan ahlul baiti muka kai muka komo da shi akan ahlul baiti domin ahlul baiti a gurin ahlus sunna kamar yadda kuka sani na farko matan annabi sai ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai dangin annabi amma su a gurin ‘yan shi'a ahalul baiti mutum biyar ne kuma suka ce da nassin ƙura'ani da nassin hadisi abin bakin ciki kuma matan annabi da ayoyin suka sauka a gidan suka cire suka ce ba sa ciki sai suka ɗauko wanda ba a mahaife shi a zamanin ba suka ce yana ciki domin a imma guda tara tun daga kan kausai Allah ya ƙara masa yadda ba wanda ayat ta sauka yana nan ali zainal abidi na ayat ta sauka bai duniya jabar sadiq ayat ta sauka bai duniya har zuwa na tara mahadi din da suka zo suka tusa suka ce alin baiti ne su ba sa ce ba ma sa duniya aya ta sauka amma ga wanda suna nan a gidansa aka saukar da aya sun ce kuma ba sa ci shi yasa shekul islamu bin taimiyya ya ce inda al'aqal wajen hankali duk duniya ba wanda ya dan shi a wuta wawanci ba shi yasa wawancin ne yake sa kaga abin da ya tabbata da nasi karara sai su ce ƙarya ne abin da ba nasi kuma sai su ce gaskiya ne yanzu tabbatuwar cewa annabawa sun fi kowa daraja wannan ba si karara ba ne da nassin ƙur'ani me ma'anan annabi in an ce annabi daga abu guda biyu ne ko annabuwa shine almakanar murtafi ko annaba bayi. ba wanda matsayi na ƙarshe da Allah zai maka a matsayin ka na mutum yayi ka annabi kuma annabta ba ibada ake ba a kai wannan matsayin da Allah zai naɗa kai ce kai annabi shi yasa annabi isa ranar da ya zo duniya ya ce wa mutanensa inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani nabiya annabi haya yana dan karami Allah ya ce ya ya haya khudul kitaba bi quwa wa atinahu al-hukma saboda nadi ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya sa manzancin shi wa ya kamata ya nada manzo ya zabe shi a matsayin annabi yayin da ya tabbata da nassun qur'ani cewa annabi ya fi kowa matsayi da daraja a gurin Allah dan ba nadi ake ba Allah ne ke naɗawa. to sai kuma sai suka zo suka ce to ƙarya ne Ali bin Abi Talib duka Annaba wannan ya fi su daraja yanzu maganar cewa Ali bin Abi Talib ya fi su daraja wannan kaga ba nasi bane amma maganar annabawa sun fi kowa daraja da matsayi a gurin Allah wannan nassi ne daga gurin Allah to hankalin shekul islam bin taimiyya ya ce mutum ba zai taɓa iya shiga shi'a ba wallahi sai hankalinsa ya samu matsala sannan yake iya shiga amma kana da hankali salimi lafiyayye to ba za ka iya shi'a ba saboda ba addinin da yake da cin karo da contradiction irin addinin shi'anci yanzu yin nan sai a faɗa maka magana kuma yanzu an jima sai a warware mai sai a warware magana a ce maka ai imami ai taƙiya ne shi yasa suka gina taƙiyan nan don su samar wa kansu mafita kan kowane irin abu idan abu ya faru sai a ce taƙiya ne kwanan nan na ga wani bidiyo na wani ɗan shi'a yana faɗa cewa da na san haka da mun zo da projecto da mun faɗa ba sai mu haska mu ce to gashi dan haka muke yanzu a gurare da dama in mun faɗa sai mu ce to ga abin da suka faɗa dan wani dan akwai ba wanda ba duk yadda abubuwan nan ke faruwa ganin yake kawai yan izala ba sa son zaman lafiya yaya za a yi a ce musulmi mutane na la ilaha illallah su ba habbai la ilaha illallah su hannun annabi suka karɓa ba amma mutanen nan suka ce wa'incan mutanen kafirai annabi ya bar duniya wanda suka rage addinin musulunci ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman wanda ya karɓi la ilaha illallah shi hannun annabi an ce ba ce ba kai hannun wa ka karɓa da zamu yi da taka shine amsar kawai hannun wa kai ka karɓi taka da zamu yi da ita su a hannun annabi suka karɓa daga cikin wanda suka karɓa a hannun annabi yanzu haka ga annabi a kwance a kabari ga wannan anan ga wannan anan amma an ce ta su la ilaha illallah ba ta yi ba ai da na faɗa muku ga dan shi'a yana faɗa cewa Allah ka tsine mu Umar dan Khattab to duk wayannan amsoshin ga wanda yake karatu da tambayar da aka yi cewa me yasa kuke karanta Qur'ani duk malamansu sun ba da amsa cewa dole a yi aiki da wannan a akan taƙiya har sai mahadi ya zo da ƙura'anin gaske tun hijira shekara 200 da wani abu wai aka biyo mahadi za a kashe shi ya gudu ya tafi wani ramin bera a iraki ya shiga ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska sannan zai dawo don haka akwai ƙur'anin gaske a hannun shi yana can wallahi yi ne tabbatatta a littafin shiya kuma yanzu wannan maganar da muke ba ɗan shi'an da zai musa mana domin idan da mun faɗa kun masa saboda kun san ba littattafan a hannunmu yanzu kun san akwai littattafan a hannunmu kul tu'minu aw la tu'minu ne yanzu ko ku dawo ku yi imani ko kuma ku kin imani amma dai yanzu in muka faɗa abu muka ce akwai kaza kai ba ma wannan ba ma na littattafai hatta na malamai da suke rayuwa a wannan zamanin na shi'a akwai wanda suke ikirari su fito da abu na karanta a cikin alburhan fi tafsirin qur'an na shi'a na hashim al-baharani da zo tafsirin inna anzalnahu fi lalatar ƙadar. kun san me fassara inna anzalnahu fi lalatar ƙadar? Don girman Allah mai fassarar musulmin duniya akan inna anzalnahu fi lalatar ƙadar. ba mun saukar da Alƙur'ani a nan lalatar ƙadar ba sai ce mun saukar da ƙur'ani ba qur'ani ake magana ba ali bin abi talib aka saukar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul yace ita ce na da Fatima saboda ƙarshe Allah yace salamun hiya da ka hiya din ya udu addamir ya udu ila na Fatima idan ka ce ba daidai bane sai maka makin ahlul bait ne wannan bayan na karanta a tafsiri akwai daga cikin malaman su da na saurari tafsirin sa kuma ina da bidiyon da ya fito yake tabbatar da wannan tafsirin cewa duk wanda ya kalli siyakin Qur'ani ya san ba ana maganar saukar da ƙur'ani ba ne ana maganar cewa lalle an saukar da Ali bin Abi Talib ne shine inna anzalnahu hudun ad-damir yaqulu ilayhi wannan an faɗa maka kakka ƙaryata domin ai gashi yanzu suna maganar cewa da yaran ka na Hausa duk wani mutum wanda ba annabi duk wani mutum in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib ya fi shi daraja to haka suke fassara wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn isnayn Allah ya ce kada ku riƙe ababen bauta guda biyu sai a fasara a ce to kada ku riƙe Abubakar da Umar sune ilahayn isnayn haka in kana sauraron tafsirin su haka ka ga ana fasara. wa karraha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan ce Allah ya yi muku kafirci shine Abubakar fusuqa shine Umar al-isyan shine Usman haka za ka ta gani a tafsirin haka suke tafsirin haka suke fassara ayu to yanzu ga kadiya kamar haka sai na ce masa to ai abin yana da sauƙi. da mu da ku a auna a gani a ma'aune guda biyu suwa suka kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama na farko wasiyar da annabi ya fara yi ya ce yace ne tarikum fikum kuma kitabun kitabullahi na farko littafin Allah na ce masa dan girman Allah da ahadin sunna da shi a suwa suka fi iya karatun Qur'ani a duniya shi na ce ya bakan shi amsa na ce kaga kai yanzu da da gaske wasiyar annabi ka dauke ta da ya kamata ka fi ni iya Qur'ani na ce amma yanzu ga wata ayar in ka nema sai na nomuwa ina wasiyar annabi da ya ce ku a kula da Qur'ani na ce kuma ina so ka kawo min malamin a kwaya ɗaya a duniyar shiya ka faɗe shi ka faɗi malamin shi a kwaya ɗaya na kira a duniya irin yadda aka da irin su imamu shaɗini a duniyar a irin yadda a nan kusa-kusa ake da irin su mahamud khalil kusuri wanda kafin ya bar duniya duk waɗannan kira'o'in guda goma sai da ya mata album na ce ka kawo a duniyar shi a ka faɗi mutum ɗaya a gidan karatun Qur'ani babu nace to yadda annabi yayi wasiya yace a rike Qur'ani a auna mu da mu da ku wajen damuwa da Qur'ani daga nan ne za a gane a mataki na biyu kuma suwa suka rike wasiyar annabi dangane da ahlul baitin shi yayin da mutum ya kasa rike wasiyar annabi dangane da Qur'ani ai ba zai iya rike wasiyar annabi ma dangane da ahlul baiti ba zai taba yiwa to yanzu a binciken da aka yi in kaga ɗan shi'a ya haddace ƙur'ani ko dai da ba ɗan shi'a ba ne daga baya shiga shi'a ni da ko wata makaranta da na san an kafa a gwamma har makarantar ta watsi aka daina karatun billahi lazi ko izu goma ba wanda ya haddace a makarantar amma yanzu wata unguwa ce za ka shiga a kowane gari kana neman ma'addata ƙur'ani cikin ahadu sunna baka samu ba dan Allah da mu da su waye kiyaye wasiyar annabi dangane da Qur'ani saboda wannan wasiya ahli sunna sun dauke ta da kima da mutunci sun mutunta ta sai zaman ba wanda ya kai su kula da Qur'ani da karatun Qur'ani uwa uba kuma sai ran da ka tashi ka tafi Saudiya zaka ji zaka ga yadda ake ma Qur'ani hidima yadda ake ma littafin Allah a yanzu kafircin mutanen nan bai bayyana ba yanzu kwanan nan aikowa ya ga yadda a ƙasar yaman aka yi amfani da 'yan shi'a 'yan tawaye da ke ƙasar yaman aka harbo miza zuwa ƙasar saudiya tsakanin shi da kilomita 65 ne ina yi fara zai zo da kaba don girman allah musulmi zai zo rugurguza kaba dama sun ce daga cikin aikin da mahadi zai yi idan ya bayyana sai ya zo ya rubuce ɗakin kaba wannan yana daga ciki duk wannan abin da ake yi fa wani yana ganin kawai a yan izala ba sa son zaman lafiya ne to mu ba zaman lafiya bane ba masu yan izala sun fi kowa damuwa da addinin gaske ne shi yasa in an zagi matan annabi su ya fi kowa tashi idan an zagi sahabban annabi su ya fi na kowa ne ya fi na kowa tashi in an taba annabin su ya fi na kowa tashi in an taba qur'ani su ya fi na kowa ne ya fi na kowa tashi wanda ya ce a ai suna zaune da su ba laifi suna zaune zaman lafiya suna mutunta su suna waye waye suna kaza kaza kaza kaza shikenan Allah ya sa a ci dadi lafiya amma dai waƙiri ya ƙaryata maganar da yake faɗa dan ni na san a Kaduna a rigasa akwai lokacin da aka yi faɗa da 'yan shi'a da 'yan dariƙa har sai da aka yi kisa saboda sun zo suna wa'azi a masallacin suna zagin sahabbai ƙarara su kuma suka farga suka zo wannan kofar suka sa kofar abubakar wannan kofar umar wannan kofar usman sannan wannan suka sa kofar ali to daga sa wayannan sunayen kofofin ne daga nan rigima ta tashi duk kuma wanda yake so ya je kaduna ya bincika a riga sa an taba faɗa da yan shi'a da yan ɗarika har aka kashe wani ko ba a taba ba wanda ya zo ya ce ana zaune lafiya ba su taɓa tsokanar su ba su ma ka san wannan waƙi ya ƙaryata wannan maganar da ya faɗa dan an taba yi malam umar musa ɗan mai shiya a sakkwata da aka kashe dan wace dariƙa ne dan dariƙar kadiriya ne a masallacin shehu usman ɗan kudu yan shiya suka je suka kashe shi a sakkwato to wannan yazo ya shaya ana zaune lafiya ba a taɓa yin wani abu ba ba komai to wannan kasan kawai wannan magana ce da ya ta min indi nafsihi daga gurin kansa ya yi ta da haka wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki idan ka lura za ka ga sai dai a haddace addu'o'in banza suna nan da littattafai kiri na addu'a addu'a a kan kaza za ga mutum ya haddace addu'o'i na shirme amma kuma za ka ga haddace ku lura da kyau ku gani mu'uzamin malaman shi a yanzu ko kallon program ɗinsu kuke yi za ku ga mafi yawanci duk ayar da mutum zai da ya zo da qur'ani ya buɗe wallahi ba wai wa'in nan nan kasar ba manyan nasa na duniya ba haka ciki. duk da mutum zai da ya zo da qur'ani ya yi ya buɗe sannan yake iya jan ainihin wato ayar da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a lura da shi da haka sun ce idan mahadi ya tashi zuwa zai zo da ƙur'anin gaske domin ƙur'anin gaske yana hannun al'imam, imam al-mahdi al-muntazir al-hujja al-ghaib wanda je ya koyi kamar yadda suka ainihin wato faɗa wannan yana daga ciki an yi wata tattaunawa tsakanin adnan ur'u da wani dan shi'a ana ce masa muhammad sadiq wanda wasu suka sa masa muhammad kazu muhammad makareci ga duk ɗalibai wanda suke jin larabci ina ba su shawara su dinga hawa google suna sassauki munazarorin adinan urkud da yan shi'a akwai program da aka yi a tashar safa wanda ba za su kirgu ba da suna kalimatu sawa da a nan kasar idan kana zaune a najeriya kana kama tashar safa amma yanzu ba ta kamuwa saboda farmakin da yan shi'a suke kai mata kodayaushe shi yasa yau suna wannan angul din gobe su tashi su koma wannan angul din saboda na san lokacin da a iraki kadai saboda tattaunawa da ake da su ta ilimi daga farkon watan ramadan kafin watan ramadan ya kare sai da aka samu sama da mutum dubu goma sun fita daga shiya sama da mutum dubu goma yasa lokacin da tijjani samawu ya cewa ahalin sunna jahilai ba sa karatu usman al-khamis mai littafin hukubatun min tarikh yace masa da ibnu mutahhir al-hilli yana da rai da na ce maka ka tambaye shi karansa da Ibn taymiya shi zai faɗa maka cewa ahli sunna na karatu ko ba sai da ya faɗa maka tunda littafi kwaya ɗaya ya rubuta wannan littafin nashi shi ya janyo Ibn taymiya ya mai raddi mujallal tara littafi ƙware ce to da yana da rai da za ce ka tambaye shi zai faɗa maka ahlus sunna na da karatu ko ba su da karatu sannan akwai Khalid al-Wasabi idan ka za zaka sa Adnan sai ka sa ur ainun sai ra'un ur ainun sannan sai wawun sai dal zai fito maka da sunan shi zaka ga munazarorin shi da tattaunawar shi to an zo ana tattaunawa da shi wannan ɗan shi an koyar da kai wannan satin kasa cikin abubuwan da za ka bibiya an Allah ya da wannan tattaunawa za ka same ta da suka yi ta a tashar safa a kalimatu sawa cikin abin da aka tattauna da shi yake cewa wannan ƙur'anin duk wanda ya kalli tsarin tsayin da aka tsara shi ya ce da gani kasan ba daidai ƙur'anin nan yake ba ya ce saboda ai kowa ya san cewa surorin makka aka fara saukarwa sannan sai surorin wa ya ce tu ya kamata tsarin ƙur'ani ya zama surorin makka ne sannan sai surorin wa ya ce samun suratul fatiha a matsayin makiya a samu bakara madaniya ali imrana madaniya nisa'i madaniya ma'ida madaniya ya ce wannan yana nuna akan tsarin yadda ƙur'ani yake haka ba haka tsarin shi yake ba wannan ɗan shi'a ne yake faɗa baki da baki ana tattaunawa da shi yana faɗa yana cewa tsarin qur'ani yadda yake haka ba tsarin shi yake ba ne adnan ur ya masa tambaya yace masa shin usmanu ya tara qur'anin nan yadda yake so ne ko yadda Allah yake so ɗayan biyu yace ba na amsa yace idan ka ta ce ya tara qur'anin nan yadda shi yake so to ina alƙawarin da Allah ya wa annabi cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana yace in ko ka ce usmanu ya tara qur'anin nan yadda yake haka yake to yadda din yake haka Allah yake so a tsara shi yasa ya bar shi haka wannan ita ce amsar da shi wannan mutumin ya ainihin wato bashi dan haka maganan yadda da qur'ani kwata kwata bata taso ba yanzu qur'ani ya ce mana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim sai yake wa azwajuhu ummahatu da nassin qur'ani ya ce matan annabi iyayen mu dan girman Allah duk mu'minin da ya da matar annabi mahaifin shi sai zai ma mata zaki Allah ya faɗa ƙarare ya ce mahaifiyarka ce ka kunduma mata zagi kin yadda da maganan Allah ne da ka yadda da ba za ka yi ba suna yi ko ba sa yi suna yi kuma da tun ana yi a ɓoye har yanzu an fito fili karar ake yi ba a ɓoyewa amma ina rabbaka da bil Allah yana nan madakata yana ainihin wato jira kuma Su ya ɗauki mataki akan abin da ake na taɓa mutuncin bayan Allah wanda ba su ji ba ba su ainihin wato gani ba idan kana karanta tafsiransu za ka sha mamaki duk abin da ka sani a matsayin tafsiri to aka san sa shi a sikiri a matsayin shine tafsiri in ka ce ba daidai ba ne sai maka kawai sun gane kai makin ahlul baiti ne tunda sun fasa ayar a haka to a haka ya kamata a ce an bar ayar nan a ci gaba da tafiya da ita akan haka akan haka kuma za a bar wannan ainihin wato aya din sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya zo ya tsarkake su yace mutanen kirki sannan mutum ya zo ya ce a'a yanzu kwanan nan fa wani abu da zai baka mamaki wallahi cikin abin da ni kaina ban taɓa ittila'in shi ba sai daga bayan nan ko kun san cewa shi'a suna ƙaryata cewa ba su ma yadda abubakar shine sahabin annabi ba ta hanyar abin da ƙur'ani ya faɗa yanzu abin da musulmi suka yi ijima'i a kan shi a duniya cewa izi ya ƙuli da sahibi waye sahibi abokin shi ko to wallahi tallahi yanzu yan shi'a na ta cewa ba su yadda ba ba wani sahibi ne abubakar wannan ƙarya ne wanda sannan annabi ya fita abubakar yana ma gida ko fita bai ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka su wannan ni na gani da bidiyo akwai wani malamin sa kamalul haidar ya fito ya faɗi wannan maganan ƙarara da malamai da dama daga cikin malaman shi'a da suka fito yanzu suke faɗa wannan maganan cewa ai magana cewa abubakar shine sahibi wannan magana ce kawai shaci faɗi ce shafa labari shi ne ke ba a yi ta ba ba gaskiya ba ne wannan shi ne abinda wa'annan mutanen suke faɗa shi yasa malamai suka ce yayin da ya tabbata irin wannan da nassan qur'ani duk wanda ya fito ya ce abubakar ba shi bane sahabin annabi da Allah ya faɗa ya ce ya qulu da sahibi wannan ya kafarta ya fita ya bar addinin musulunci amma wani duk da haka zai ce to ai ba matsala bane ai ana zaune lafiya da su ai ana kaza kaza kaza ai ana kaza ai da ana kaza kaza shikenan sai ai tai dama munafunci da ne wata ranko sai ya ci wa sai ya ci me shi kuma duk wanda yake son ci gaban addini Allah ka ciyar da shi gaba wanda kuma ci gaban shi ya damu da shi ko da addini zai rubuce Allah kar ka bar shi ya ci gaban kuma abin da yake nema kada ya samu wannan shi to saboda haka wayannan al'amura suna daga cikin abubuwan da suke tafiya a cikin abubuwan da muka yi kwanan nan na nuna bidiyo na shi wani ɗan ana ce masa yasir habib asalinsa ɗan kuyit ne kuyit ta nationality sai ya gudu ya koma ingila da zamani. ya taɓa yin hafla walima ta murna da ranar da nana aisha ta mutu aka kawo wasu mawaƙa guda biyu suka yi waƙa ta rashin mutunci suka zagi matar annabi muhammad zagin da ɗan iska ɗan tasha zaune gari banza bai kamata a mai wannan zagin ba amma suka wa matar annabi irin wannan zagin shi wannan malamin da ya tashi yana tashi abin da ya fara faɗa ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku Aisha ɗin gidan Abubakar tana wuta wallahi wannan bidiyon akwai shi wanda suka bibi karatun mu shekaru da dama na tafarkin magabata sun ga wannan bidiyon daidai gurin kuma har yanzu wannan bidiyon akwai shi akwai wannan shi'a shi ma yanzu can kwanaki banda wannan da na faɗa lokacin da Nelson Mandela ya mutu akwai ɗan shi'an da ya rubutu a facebook ya ce nafsan mandela ɗin nan ya ce wai ya fi sai da na abubakar a facebook a facebook waɗannan shi a yi rubuta ce nafsan mandela ɗin nan wannan nasar afirka wanda kagiri ne bai ma shaƙi da awar musulunci ba ko ya ce wancan nafsan mandela ya fi sai da na abubakar abubakar dinnan nan da yake kwanta a kabari ga annabi gashi amma ya ce nafsan mandela ya fi shi to yanzu kai in ba ka mai da kanka banza ki dahumi dolowawa baka san abin da kake ba ta yaya wanda bai yadda da musuluncin abubakar ba zai yadda da naka kai hannuwa ka karba da za a yadda da naka musuluncin shi yasa abu biyu ne yake damun mutane wasu son zuciya wasu kuma rakin sani shi yasa na sha faɗa duk in ka ga mutum yana rarage ya kasa fitowa ya bayani tare akan matsalar shi a tokar karama ɗan biyu ko dai jami'i ne ya ƙi karatun addini to shi kuma jahilci dama a kankin kanshi cuta ce sai sa ibn qayyim ce wal jahlu da'u qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkib muttafiqani da'u qatilun cuta ce mai kisa wa shifa'uhu maganin sa kuma amran fi tarkib muttafiqani dole sai an samu nassun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu zaka al-alimur rabbani sai an samu malami na Allah in an samu Qur'ani da sunna to sai an samu malami na Allah sannan suke iya warkar da wancan cutar ta jahilci da ko dai jahilci sannan wani lokaci jahilcin ya zamanto jahilci murakkabi shine rajulul la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba bai san bai sani ba kuma bai yadda cewa bai sani ba ka ja aya ka ja hadisi ka yi bayani sai ce maka a yaje czechoslovakia ya je bulgaria ya je singapore to shi yana ganin fa abin da ya gano a singapore ba shi bane wannan bayanin ayar da kake saboda ya yin karatu sai sa aka ce idan kun talata dari fa tilka musibatu in baka sani ba to wannan ma bala'i ne mai zaman kanshi to jahilin murakkab kenan shi jahilin basir yana da saukin kai wanda bai san abu ba ya da bai sani ba a sanar da shi da sauki amma wanda zai zai ɗauko 1 plus 1 in an haɗa a ce 2 ya ce a ina ai 30 ne mutane ne ba su gane ba ya ce kuma da Allah kaɗan ba shi wasu mintuna zai maka bayanin da sai ka fahimci 30 ne kaga wannan za ku sha wahala da shi kwa da haka wannan yana ciki to ko ne ka samu mutum jahili bai yi karatun addini ba kuma bai da alaka da inda ake karatun addini da haka da abin da ya faɗa ya cancanta ya faɗa ko ka samu mutum in yana da alaka da karatu to billahi da ka tabbatar ko akwai munafunci a zuciyarsa in ba zai fita daga ɗayan biyun nan ba ko dai akwai jahilci in ba jahilci kaga mutum yana rara gefe akan matsalar shi'a to kakkara ba ɗaya biyu akwai munafunci a zuciyarsa munafiki munafiki wannan ita ce ƙa'ida shi yasa za ku ga duk wanda ya zo a kowane makami yake nema maka fahimci yana rarage yana da alaƙa da shi ya to mun sa ƙabar wando ɗaya da shi kenan kuma duk wanda zai za ta ya kuma za mu mai addu'a za mu goya man wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida sannan wallahi ya zama wajibi mutane su tashi duk wani abu da Allah ya ara musu na dama na ilimi na lokaci na kuɗi wannan muguwar aƙidar dole ne sai sun tashi sun yaƙi ta kuma wani abu da mutane ba su gane ba kun ga kafin wannan waƙi a tafafaru wallahi inda mutane an tashi ana yin abin nan da gaske yan shi'an nan matsorata ne fiye da yadda ba kwa zato ni mun zauna gida ɗaya da su mataimakin gwamnan su mun zauna ga ɗaki na ga ɗakin shi kuma akwai masallaci a ƙofar gidan a yi sallar asuba yana zaune kuma in tashi in caccake su kuma in koma gida in zauna in suka sa kaset ɗin waƙa in nemo kaset ɗin malam kabiru gwamba ko na albani nima in danna haka maka ne, kuma a gayyace ne wa'azi waje in fita in je ne wa'azi kuma in cacake su in koma gida in kwanta tsoro idan kana ahalin sunna ba naka bane domin daga lokacin da ka tsorata makiyinka ya riga ya samu rabin nasara akan ka sai dai ya ƙara sarabi me yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yace fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita na akan annabawa da abu guda shida ya ce otitu jawami alkalim an ba ni jawami alkalim ta yadda zai yi magana kwaya daya. hadisi ɗaya sai kaga an ɗauke shi an mayar da shi littafi sannan daga ciki yake wani surtu ru an taimake ni da tsoratar da maƙiya tsawon tafiyar wata ɗaya daga lokacin da annabi ya damfari gari yana zuwa tun kafin wata ɗaya Allah ya sa wa makiya tsoro yanzu ya samu rabin nasara a kansu da ya zo ƙarasa rabi kawai saboda sun riga sun tsorata saboda sun riga sun firgita to da yin yan shi'a sun tashi suna ta ƙoƙarin duk yadda za su yi ta kowace hanya sai sun yada wannan addinin na shi'anci don ba addinin musulunci ba ne addinin nan da shi an ci to dole kuma masu addinin gaske su tashi diyar da za su yi yada addinin gaske a irin wannan ne Allah yake cewa wala tahinu fi ibtiga'il qaumi kada ku rauni wajen neman mutanen in ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna duk wani guri da za a fada in kuna jin radadi su ma suna jin irin shi amma bambanci shine ko kuna kaunar ku samu rahama a gurin Allah wanda su ba haka abin yake ba to mutumin da ya mutu yana kiran ya hadi a bakinsa yana kiran wani musulmi idan zai mutu mai ake so ya cika da shi to mutum ya mutu yana kiran wani abu a ƙarƙashin wannan abin da ya sa na ce muku suna da tsoro me yasa Allah yake ɗaukar tsoron musulmi ya sa a zukatan kafirai Allah ya faɗa ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ma ashraku billahi sai mun dauki tsoro mun sa a zakatan kafirai saboda abin da suke na shirka da Allah to wayannan mutanen wannan shirkar da suke da Allah karara take a fili take yanzu cikin abubuwan da suka faru wasu daga cikin jami'an tsaro wanda ba ba musulmi ba da suka zazzage makabartunsu wala sun tabbatar wannan tsarin ba irin tsarin musulunci bane dan makabartan musulmi ba a mata haka kaje ka shiga makabarta ka dauka kana wusa ne sai ka ce ka zo musasa ka ga gine-ginen kaburbura da waye da waye da waye to irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da ita to shi wannan Yasir Habib din nan ya taɓa yin wannan walimar a Ingila suna da bakin ɗin mutane wajen raba mutane kai biyu cewa a ƙidarsu wasu su fito su tabbatar da ita wasu kuma su kare ta shi yasa ka ji dimin da'iman idan an ce kuna zagin sahabbai za su yi ƙarya ne ana musu sharri ne ba sa yi to wannan maganar da suke faɗa tana da harshe guda biyu harshe shi ne wanda kai kai yadda cewa sahabbai ne shi bai yadda sahabbai ne. da haka wanda shi yadda sahabbai ne wallahi mu ba ma zagin su eh wallahi mu ma ma zagin sahabbai yana nufin wanda ya yadda sahabi ne to shi fa bai zagin shi amma kai dama wanda kai yadda sahabi ne shi bai ma yadda musulmi bane dan haka yana zagin shi wannan ba wani abu bane saboda haka zaka ji hatta a duniya wasu na ta kokarin ta, yanzu kwanan nan naga wani bidiyo na wanda daga cikin yan shi'an da ya fito yace Ariel Sharan na Isra'ila idan yana da kare karan Ariel Sharan na Isra'ila ya fi Abubakar da Umar so dubu to shi ne daga baya yake faɗa yake cewa ba yadda za a yi duk yadda muke so mu koyi ma ahalin sunna cewa ba ma zagin sahabbai wannan abu ne da ba zai ɓoye ba ce domin kar ku manta mutanen nan suna da karatu sun karanta littattafan kuma suna bincike a cikinsu. Ya ce yanzu abu ɗaya kawai ya rage mana wannan maganar da nake faɗa wallahi lokaci zai zo duk bidiyoyin zan ha su don mutane su saurari maganar su ji abin da suka faɗa ya ce to yanzu abu guda ɗaya ya rage mana dole mu a matsayinmu na 'yan shi a aƙidar mu mai yadda cewa abubakar da umar da usman kafirai ne ya ce amma yanzu abin da ya rage shi ne mu fito da dalilanmu me yasa suka kafirta amma yanzu mu ci gaba da yin ɓoye-ɓoye ce duk bata taso ba dole a fito kai a faɗa gaskiya na ce eh, gaskiya ka faɗa gaskiya eh irin wannan gaskiyar da shi ya faɗa muna santa ko a fito a faɗa gaskiya shi yasa za ku ga karatunmu da muka yi a Kaduna an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu munafikai munafuncin su zai ci gaba da bayyana dan wallahi duk wanda ya dafawa zagin matan annabi da zagin sahabban annabi ya dafa mai ya goya masa baya da rantsi da Allah duk yadda yake da'awar san ci gaban addini ƙarya yake munafiki wai kai kuma da baka yarda ba ka ce a mutunta matan annabi a girmama sahabban annabi a girmama qur'ani a girmama sunna annabi wa kai dama annabi ya ce satakunu salawatu khadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba yusaddaqu fi halkadi maƙaryaci ya magana ce gaskiya yake wa yukaddabu fiha sadiq mai gaskiya kuma ya magana a ce ƙarya yake wa yu'tamanu fi al mutumin da yake maha'inci ne a amince masa wa yukhawwafu fiha al-aminu mutumin da yake amintacci ai ta masa tsoratar da shi ai ta mai barazana sannan wa yantuku fiha ar-ruwaybila sahabbai suka ce wa marruwaybila ya rasulullah annabi ya ce ar-rajul tafi da ka ga mutum kaskantacce wulakantacce amma ya takallamu fi amril amma yana magana cikin al'amarin da yake yana da muhimmanci yanzu wannan ba mutum bane wanda yake attafi wulakantacce inda ƙasa ce da ake girmama karatu da masu karatu ya isa ya fito yin maganar malanta ya kai yaushe za ka zo gaban mabiyanka ka ce musu wai ali bin abi talib ya fi dukkan annabawan allah daraja saboda mutane ba karatu suke ba har labbaika labbaika yawa da suke cewa labbaika yawa ne irin alaga ta malam ya kawo dalili ya kawo hujja ba to shi wannan dan an yasir habib sai suka zo lokacin da ya fito ya wannan zage-zagen gana na aisha sai shi wannan kamalul haidar ɗin ya zo yana masa raddi ce wannan ba a ƙidar mu bace ta shi'a ya ce za a samu wasu hashish ciyayi da ƙwari na haska shi a karatunmu da littafin da komai sai ya ce wannan mutumin yana ce min hashish saboda na taɓa mutuncin na na aisha ya ce ba ni ba yace na san wannan mutumin daga cikin mutanen da yake girmama yake kallon su a matsayin mujaddadai ko mujaddidi akwai ya yace tambayar da nake maka kumaini yana daga cikin hashaish sai kawo littafin shi kitabu tsahara ga inda kumaini yake faɗa a littafin shi kitabu tsahara ya lissafo suna na Aisha da Hausa da Talha da Zubair yace wa in kanu akhbasa an jasan min al kilabi wal khanazir yace sun fi zama datti sama da alade da ainihin wato karnuka haka shi wannan komai ne ya faɗa a littafin shi ba kitabut tahara amma saboda sai rena mutane wa sai mutum ya zo ce ai shi bai zagin bai? ai shi kaza kaza kaza ai shi kaza kaza kaza kaza kaza haka ya zama wajibi mutane dole ne su tashi wannan muguwar aqidar fasida wallahi sai an ci gaba da yakatta yaƙa na duk wata hanya da ya kamata a yake ta ta ilimi da karantarwa da duk wata wasa'il da za a yi don karantar da ainihin wato addinin Allah da haka ina ganin lokaci yana ainihin wato ci gaba da hararar mu don yanzu mun ɗauki ainihin wato abin nan zan tsaya a nan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki kuma ya yafe mana a dan uwa malam Abdullahi aqida can ina ganin shi ya shigo shi ma ya ji ya samu guri ya saje da da mutane saboda haka alaga ta malam ga shigowa ka muna maka barka da zuwa abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wannan bayani ne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيخ الغولية كانت بدل الله سبحانه وتعالى وانت يا أصر كام أولنا الدري نعم da malam kuma ya karantar da mu abubuwa wanda yake ma iya kiransa bakan daniya domin an mana shimfiɗa shimfiɗa wadda take ba ranar da za ka daina jin taushinta sai bayan ka sauka a kai a aƙidance a ibadance a mu'amalance wajibi ne mu ɗauki kalmomin da suka fito daga wannan lacca ba ma jimloli ba mu yi nazarinsu da kwakwalwa ta basira mu fahimce su da kyau sannan mu aikata abin da ke ciki na yi amanna idan muka yi aiki da abin da muka ji yau rayuwanmu za ta daɗa kyautatuwa kuma muna kyakkyawan fata ga makomanmu don haka ba wannan bayani mahimmanci a bi shi sau da ƙafa a yi aiki da shi kuma a isar ma wanda bai kai game shi ba domin wannan shine take ta masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballighu anni ne walau aya li ga shahidu minkum kuma malam ba abinda za mu ce sai dai mu kama addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimako da agaji da basira kuma Allah ya sa wannan karantarwa da aka yi mana a cikin kyawawan mizanin ayyukanku malam da abokin tafiya, ina ga za mu miƙa mashi abin magana mu amfana da wasu kalmomin da na yi imani za su amfane mu malam umar shehu sariya to bari in kammala ai ko baka ce ba ta bayyana ba zo da ya ci doya ba dole ya ci ba ba malam umar shehu zariya duk gwagwarmayar nan da shi ake tuntuni Allah ya saka muku da alkhairi bari mu mika masa domin mu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah sauki abin da duk iyayena ne a zaune dama mutane na cewa wai da zama umar shehu kaduna tunda ya tabbata cewa a nan inda nake zaune ina ganin malaman da suka karantar da ni tun daga alifin bahu daga nan inda nake zaune ina ganin malamai na tun lokacin da nake fita gida ba wando a ce koma gida ga su ibrahim ga su malam atik ga su tanko waɗannan su ne farkon malaman da suka karantar da mutum daga alifin ba'un a rayuwar don haka nan zama na a nan ba zama ce ta fifiko ba zama ce ta rakiya da nema ɗaya daga cikin malamanmu wanda muke dawa tare da su kuma yake karantar da mu malam musa yusuf asadu sunna hafizahullahu ta'ala ba karatu zan yi ba duba da iyaye ne da malamai a gabana amma a dunkule a iya abin da nake gani ya kamata a ce ko da komai ya kubuta a cikin kwakwalenmu a wannan haduwa to kada waɗannan nukudodi guda uku su fita daga cikin tunaninmu na farkonsu malam ya yi magana akan al'amari ne mafi tsadan al'amari a cikin rayuwar dukkan musulmi ta ce magana aƙida idan mutum yana da aƙida ko mai rasa shalele ne shi a wurin Allah idan mutum ya rasa aƙida ko mai kaga ya samu to wannan mutum sararre ne shi don haka nan waɗannan kalmomi kalmomi ne wanda da za a rubuta su da ruwan zinariya ba za a asarar su ba ba asara aka yi ba so ya kamata mu gane muhimmanci abin da ake magana a kansa sannan a cikin bayanan sai ta kawo magana waɗanda suke kishiyantar wannan da'awa ta sunna ba makawa dole a kishiyanci da'awar sunna domin ita ce wanda ba ta da kini ba ta da sa'a ita ce da da ko kaki ko kaso in dai kanta kanta kake to dole wani gani yake ya karsa kake ko da baka san shi ba baka taba ganin shi baka taba magana da shi ba saboda wasu sun shiga rigan addini suna yaudaran mutane wasu sun shiga rigan addini a matsayin sana'ar da suke cin abinci da shi wasu sun shiga rigan addini a matsayin sana'ar da suke zina da matan mutane da sunan mutu'a wasu sun shiga rigan addini don su bautar da wani kansu ba don su bautar da su Allah ba kai kuma ka zo duk kana kwaranya waɗannan kana nuna asalin a zo a bi Allah shi ya sanya dukkanin galibin malaman da ake kashewa a tarihi za ka ga malamai ne na ahalin sunna a jiya da yau malaye maganin shekul islam ibn taimiyya mai sunan wannan masallaci ƙarshen rayuwarsa a kurkuku ya kare me yasa shugaba ne shi ɗan siyasa ne sata yake ba wani ko fashi subhanallah abin da ya haifar da wannan dai bai wuce kira ta awa din ba to da haka nan wannan shine na farko magana akan aqida ta ahlus sunna abu na biyu da malam yayi magana wanda ya kamata dole yana cikin tunanin mu shine maganan ilimi an wuce lokacin da yanzu zaka yi mutane ci da buguzun ba a yin yanzu a yanzu ana zamani ne ta hatu burhanakum in kuntum sadiqin baje kolin dalili ake baje kolin ilimi ake yi billahi alazim ma daman ba karatu za mu tashi mu yi da gaske ba to sai dai fa mu karice ihu amma ba abin da za mu yi kuma waɗanda suka gabace mu mun huta da guminsu ne sakamakon karatu da suka yi shi yasa babanmu kakanmu Allah ya ƙara jin kansa da rahama mala abakar mahmud gumi har ya bar duniya da awarsa bata wuce a dage a karatu ba wannan nasiha ita ce a yau muke ganin ta take aiki kuma in ba za mu aiki da wannan nasiha ba tabbas ba mu mene ba mu gode abin da yayi mana ba sun karar da rayuwarsu a bisa wannan tafarki domin mu huta to dole mu ma mu tsayu akan abin da ya kamata dan mene dan mu samu gobe mu tsira shi sa ko Allah madaukakin sarki da ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu sai ce mene wa ulul ilmi qahiman bil qism da gaske da malamai ke magana ƙarƙashin wannan aya na farko Allah ya nuna fifikon masu ilimi ya nuna ba nesa suke da shi ba dan ya sa su zama masa masu shaida a matsayi a mataki na uku shahidallahu. Allah ya shaida shi a karan kansa wal malaika sannan malaiku sun shaida su waye yan kusa da Allah aji na uku sune wa ulul ilmi masu ilimi akan menene suke shaidan annahu la ilaha illa huwa maganar aqida ce dai ake yi ka gane muhimmancin aqidan ka gane muhimmancin ilimi sannan Allah ce qa'iman bil wannan ke nuna maka jahili ba zai iya adalci ba dole sai mai ilimi don haka taken gidan ahlus sunna yan uwa karatu ne da ilimi mu ba ma rikici mu ba ma hayaniya mu hajar mu tafi karfin a tallata ta cikin kazanta da hayaniya hajar mu da dalili da hujja ake baje ta a gane ta so dan haka nan wannan shine abu na biyu abu na ƙarshe kuma wanda zan takaita a kansa a cikin bayanan malam ya nuna cewa babu makawa wannan addini ba zai tsayu yadda ya kamata ba sai kowa ya kawo ɗauki gwargwadon daman da Allah ya ba shi wani da dukiyansa dole zai taimaki wannan addini sai na Uthman radiyallahu an yana daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna amma sanadiyan dukiya sai da Allah ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu abin da zai ƙara cutar da sayyidina Uthman ko da me zai aikata a bayan wannan rana na abubakar da dukiya Allah ya yabe shi cewa allazi yuti malahu tazakka. wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza har zuwa ƙarshen da abin da Allah ya faɗi sannan abu na biyu wanda Allah ya ba su ilimi su dage su karantar su sani Allah ya zaɓe su mafi alkhairin zaɓi da Allah zai ma ɗan adam shine fahimtar da shi addini man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna to dan haka nan wannan shine kwa musulmi duk wanda ke da wata dama ko ta mulki ka bar ambato na abinda bayan ka za faɗi alkhairi akan ka wannan shine cin nasarar rayuwa kar kai shugabanci ka shuɗe a rinka cewa shi ya dasa mana abu kaza zaman mana fitina shi ya ba suwa na dama aka rinka zagin sahabbai zaman mana fitina lokacin shugabancin wani lokacin karka yi kai wannan ka shiga cikin waɗanda an tuna a ce ai lokacin shi aka yi kaza aka yi kaza aka tsaye da adalci da wannan nake gani ya kamata in takaita a nan duk da cewa tare muka zo da malam musa yusuf asadu sunna duk da haka dinin sake amfani da wannan dama in nuna farin mu a madadin mutanen zariya dan yanzu na dawo gida rakiya kadai na yi cewa muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan kuma Allah ya ƙara ma rayuwa da ilimi da zuriya albarka baki ɗaya ina ga wannan ne a takeice abin da zan faɗa wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ya saka da duk bayanan da malamai. cikin 'yan mintoci takaitattu domin in ka dubi bayanin shi za ka tuna duk abin da abin ya kunsa insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya a takaice a madadin waɗannan ma'aura da 'yan uwa waɗanda suka zo muka saurari karatu da wannan masallaci na ibn taymiya suna miƙa kyakkyawar godiya da fata ta alkhairi da kyakkyawar addu'a ga waɗannan bayan Allah muna fatan Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya kai ku gida lafiya Allah kuma ya maimaita mana malam mai

wato yanzu ake gaya mun akwai dan mu nan alhaji ali mai ruwa wanda akan dan yi bara da shi a nan dama mun san da mun san yana asibiti ba shi da lafiya to Allah ya masa asuwa Allah ya sallarsa bayan ishayin nan insha Allah Allah ya gafarta masa isa cika da imani ya zaune da mu gaba ɗaya da mu gaba kuma a gidan aljanna to to to gobe da Allah ya da ba saka mana da alheri a mana da sanarwa guda ɗaya tambaya guda ɗaya tambayi ke cewa malam matata ta fi da ilimi na addini gashi bayanan da ta yi tana da nauyi a kaina na in karantar da ita addini to malam ta yana zan koyar da ita addini domin sauke wannan nauyin da bayanan da Allah ya dama cewa kai ta fi ka arziki sai mu ce to dama shi ya rizki Allah ya basu rizqa liman yasha wa yaqdir wannan matsalar yanzu ana samun ta mafi yawanci yanzu mata mazajen da suke aura matan sun kuma zan karatu inda na addini sau da abinda ke faruwa yanzu ɗan ka bude makaranta yanzu ta maza da ɗalibai ɗari uku to in aka shekara da ƙir za ka samu ɗalibai ɗari sun rage a makaranta amma in ka fara makaranta da ɗalibai ɗari mata shekara zai dawo za ka sun zama ɗari uku kuma bil aksi haka ake samu yanzu ba an fahimta ne to saboda haka wannan ƙalubale ne ga maza kya su tashi su nemi karatu na addini kai ka san ko ba a faɗa maka ba ka auri mace ta fi ka karatu abin akwai nauyi gaskiya saboda haka dan uwa dagewa zaka yanzu tunda ka san ita ma ba da ita aka haihu ta da shi ba ko ya tai ko kuwa imamu shafi ya ce ta'allam fa laysa almar'u yuladu aliman amma wa laysa aku ilmin kaman huwa jahil ka tashi ka nemi karatu wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an kowa ya fito daga cikin cikin babarsa ba wanda ya san wani abu duk wanda ka ganshi da wani abu na karatu akwai lokacin da bai sani ba to kai ma ka sa za ka yi don Allah ka tashi ka koya yanzu akwai wani kwanaki matarsa sun samu matsala ita tana zuwa makaranta shi bai zuwa kuma shi bai san cewa idan an yi aticawa ba alhamdulillah ake cewa da haka in ya aticawa sai ce fita haram eh fita haram sai matar ta ce a'a mai gida ba haka ake cewa ai mun karanta hadisi cikin wani littafi uswatun hasan annabi ya ce idza atasha ahadukum falyahamdillah yace billahi allazi naga tunda kika fara zuwa islamiyan nan baki da kunya to wallahi in ma haka ne sai na hana zuwa islamiyan kuma fa bai fa sani bane ba a'a yadda cewa ta mai bayanin hadisan ma shi bai ma sani ba kawai sai ya zazzara ido wai ya gano yanzu tana mai rashin kunya sannan tana zuwa islamiya to don haka gaskiyar magana akwai wajibci akan maza shugul na rayuwa kar ya hana mutane su nisa da inda ake da alaka da karatu domin ku lura da wani abu duk inda shi'a ta zo tana zaunawa da inda ba a karatu yanzu ku shaida ne mutanen garin nan yanzu wanda suke harkar shi'anci a garin nan ai mafi yawanci ba 'yan garin nan ba ne zuwa suke ba haka bane to wanda ake zuwa a je a farautu din da aka je aka farautu su babban abin da ake ribanta wajen farautu su shine ana yin amfani da jahilcin su kuma a tsari na Allah ya sa duk abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi yakan sauwake shi ya fi komai sauƙi Allah ka ji kan malam Aliyu na mangini yake faɗa yake cewa ka ci ka sha ka yi ce ba ko kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi na wangarudu ba zai daraja a lahira ba da tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka san su tauhidi ka za ka san su alwalla da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba ana aiko mala'ika to shi kenan magana ta yi magana ta riga ta lalace yanzu nan ana zaune aka ce wani bawan Allah ya rasu to ba wanda ya san yaushe mutuwan nan za kuma zuwa lahiran nan dole sai an tafi ko da shiri ko ba shi to me ya kamata ka ka tashi ka shirya kuma shirin nan bai dole sai ka hanyar karatu wallahi sannan shirin je dan haka ina ba mutane shawara duk wanda ya san yana da matsala irin wannan to ya tashi ya kokari ya kwabarin din matsalar ya zamanto ya fi matarsa karatu shi ke koya mata karatu wannan shine amma gaskiyar magana maza yanzu musamman samari masu tasowa sun yi nisa da inda ake yin ake yin karatu kuma a duk tsoron Allah wannan matsalar a gyara ta Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato a gyara naka dan uwa shawarar da muke baka tashi zaka yi ka sa zaka yi dan Allah kuma ka nemi karatun nan kai ba laifi bane yanzu idan ita ta koya maka a yanzu amma ka koya a gurin ta tafi wani gurin ka koyo ka hada da nata da wani gurin ka bi ta nan gaba ita ma ta dawo ta koya a gurin ka wannan shine abin da ya kamata yanzu baka kallon yadda mutane suke neman ilimin boko saboda sun ta'allaka cewa dole shi sai da shi za a rayu yanzu wulakancin da mutane suke dauka gurin karatun da za su yi na boko inda za ka musu wannan wulakancin a wajen karatun qur'ani da gima na yi saboda shi qur'ani ana yi ne dan wa dan lahira shi kuma wannan ana yi ne dan wa dan duniya ita kuma lahira dama Allah cewa allazina yu'minuna bil ghaib to shi yasa Allah ya jarraba mutane sai ka gama karatun ma aiki ya zama matsala yanzu ba shi gashi jami'o'i sun fito da kwasa-kwasai ba tun kana ɗalibi za a faɗa ma ba dole bane karatun gwamnati yayi aikin gwamnati yayi to ma kafin ka gama akwai ran da muka je Abuja wajen ɗan majalisa wata kanta ce tun daga bangoncin ta kai bangon nan kuma ta kai sama billahi lazi application ne na mutane tun daga sama har ƙasa na aiki ya ta alaga ta malam inda ku faɗa mutane su tashi zai su nemi sana'a su ya ce yanzu ba ka ganin takardu ne yanzu dan Allah nan wa za a ɗauka takardu na aiki tun daga nan har zuwa nan abin da yake faruwa kenan shi yasa sai ka je ka gama sai ka dawo sai ka ta yawo da kwalaye ga kada kwalin digiri kana cin bayi ko saboda amma wallahi in mutum zai ji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa mafita bisa ga ka'idan wa man a yaj'al Allah makaraja to karatun boko yana da muhimmanci a rayuwar mu to duk yadda yake da muhimmanci bai kai muhimmancin karatun addini ba dan alaka tsakanin dan adam da Allah ba ta gyaruwa sai da karatun wa sai da karatun addini to karka bata alakar yadda ka gyara yadda alakar ka ta rayuwa za ta yi amma alakar ka da wanda yake sa komai ya gudana a rayuwar ya lalace kada mu makan mu haka Allah ta'ala ya shirye da mu kuma ya tsare mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ana sanar da al'umma musulmi insha Allah a da Islamic Center akwai karance-karance cikin memory